Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da niyya. da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Asabar sha uku ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tunanin yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar da biranen da suke ikirarin za su iya ba bakin hauren mafaka. shugaban koriya ta arewa kim jong-un kuma ya ce zai baiwa amurka nan da karshen wannan shekara ta ɗauki kwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukuliya jagoran dakarun sojan sudan da suka hambare shugaban kasar wato umar albashir kenan a jiya juma'a ya sauka daga mukamin sa ya naɗa magajinsa kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗariƙar addinin Krista ta ECOWA ta buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnati jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma wajen shawukan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. To mun duba mun ce za a ci gaba da addu'a amma ya kamata gwamnati na taraya da gwamnati na su jiha-jiha su ɗauka matakai domin su gan an maganta waɗannan abubuwa mugwaya abubuwan a najeriya dai mun gan abubuwa gaskiya suna kan lalacewa tun baga a kan maganan tsere kasa da kuma rayuka ba sannan za ku ji cewa sabon rikici ya barke a yankunan wakari tsakanin al'ummar jukun da tibi a jihar taraba Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kere. shugaban amurka donald trump ya ce yana tunanin yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar ga birane da suke ikirarin za su iya ba bakin haure mafaka wato birane da suke adawa da manufofin shugaban kasar kan batun bakin haure a jiya juma'a ne trump ya bada wannan sanarwa sa'o'i kalilan bayan da fadar white house da ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawarar Muna nazarin yiwuwar wannan matakin ya ce da gaske ne akwai wannan batu ya ce gwamnan jihar California yana son ya karbi mutane da dama da ma 'yan gudun hijira a jihar sa. da ma wasu birane masu ikirarin yin hakan watakila za mu miƙa su ga waɗannan birane su kula da su in dai hakan suke so saboda dokokin bakin haure yanzu na ƙasar sun ba mu ne hurumi wato mu rike bakin hauren sa'o'i ko kuma tsawon kwanaki 20 kacal. dan majalisar dattawa na democrat mai wakiltar san francisco scott wena ya ce birnin birninsa ya shirya ya karbi bakin haure ya ce shugaban kasa dai ba shi da cikakken masaniya game da batun bakin haure shugaban koriya ta arewa kim jong un ya ce zai bai wa amurka nan da karshen wannan shekara ta ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya ko kuma ta fuskanci mummunar sakamako idan washington bata canza yadda take tunkaran wannan tattaunawar ba da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar da ake mata kallon mara tasiri kim ya kuma ce zai tattauna sau ɗaya da shugaban amurka donald trump amma kuma sai amurka ɗin ta canza halayenta in je kafar yada labaran kasar trump ya faɗa a wannan mako cewa yana duban yiwuwar shirya wata ganawa da kim amma ya hakikance cewa amurka ba za ta sassauta takunkuminta ba har sai koriya ta arewa ɗin ta wargaza makamanta na nukuliya tun a watan fabrairu ne aka dakatar da tattaunawa tsakanin kim da trump a wani taron koli a babban a birnin hanoi kenan ba tare da cimma wata matsaya ba tun a wancan lokaci ne kuma jami'ai a koriya ta arewa suke barazanar janyewa daga wannan tattaunawar kuma su ci gaba da gwaje-gwajen makamansu. jagoran dakarun sojan sudan da suka hambare shugaban kasar umar hassan albashir a jiya juma'a ya sauka daga mukaminsa wuni guda bayan da sojojin suka sanar da kwace mulkin kasar manjo janar awad muhammad ibn auf ya nada magajinsa janar abdul fatah burhan sojojin ba su yi wani karin bayani akan dalilan da ya sa auf ya sauka daga mukaminsa ba ana ci gaba da gudanar da gagarumin zanga-zanga a babban birnin sudan da wasu wurare da wasu birane a jiya juma'a inda masu zanga-zanga suka bayyana rashin amincewarsu ga aniyar sojojin ta gudanar da gwamnati tsawon shekaru biyu masu zanga-zangar na wannan lokaci sun yi cincirin ne a gaban helkwatar sojojin a birnin khartoum inda wasu ke ihu ce suna faɗin cewa ta faɗi sau ɗaya za ta kuma sake faɗuwa suna nufin gwamnatin ƙasar. sabon shugaban sojin da ya ce za su ci gaba da rike mulki har zuwa shekaru biyu inda za su yi aiki su maido da mulkin farar hula a kasar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane 1,500 sun makale a gidajen yari a yaki da ake yi na libya rayuwar waɗannan mutane na ci gaban da huskantar barazana a ko da yaushe ya kamata a gaggauta ceto rayuwarsu saboda suna cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai in ji shugaban hukumar 'yan gudun hijiran filippo grandi a cikin wata sanarwa a jiya juma'a hukuma ta ce ana zaton akwai bakin haure da ke cikin mutanen da suka makalin a gidan yarin inda ake gana musu uku ba sama da mutane biyar ne suka arce daga gidajensu tun bayan da yakin kasar ya kara ta'azzara a makon da ya gabata a cewar wata sanarwar hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ana ci gaba da gwabza yaki a jiya an ci gaba da gwabza yaki a jiya juma'a akan titunan babban birnin kasar libya tripoli sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gargadi mutanen nahiyar kudancin amurka kada su amince da wani shirin saka jari ko wani taimako daga manyan kasashe da ke gogayya da amurka wurin tattalin arziki wato china da rasha yana mai cewa amurka kadai ita ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ɗariƙa addinin Krista ta Ekowa, Ekowa ta buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnati jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma wajen shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya. wannan shine karo na 66 wanda shugabannin majami'ar daga fadin najeriya da ƙasar amurka suka tattauna akan batun ga wakiliyar murya amurka zainab babaji daga jos dauke da rahoton. Ɗarikar addinin Krista ta Ekwa ta buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnati, jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma wajen shawo kan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. A ƙarshen taron ta karo na 66 wanda ya tattaro kan shugabannin majami'ar da ke faɗin Najeriya da ƙasar Amurka. Shugabannin sun tattauna ne kan zakulo hanyoyin inganta mambobi da kuma gina su cikin ruhaniya ta yadda za su kauce wa duk wani lamarin da zai saɓa wa Allah. Shugaban ɗarikar ta Ekwa Reverend Stephen Panya Baba ya ce sun tattauna kan hanyoyin da za a samu maslaha kan fitintunu da zub da jini da ke aukuwa a sassa daban-daban na najeriya to mun zauna mun duba abubuwa iri-iri da suke faruwa a cikin ecclesia kuma a cikin kasanmu nigeria kuma a kasashen waje duka a nigeria dai mun gan abubuwa gaskiya suna kan lalacewa tun baga a kan maganan tsere kasa da kuma rayuka ba yanzu akwai sace-sace da yawa akwai kisa-kisa da yawa da abubuwa da yawa dai na bugunta da suna faruwa to mun duba mun ce za a ci gaba da addu'a amma ya kamata gwamnati na taraya da gwamnati na su jiha-jiha su ɗauka matakai domin su gan an maganta waɗannan abubuwa mugwaya abubuwan da suke faruwa muka duba muka tuna kuma da maganan ita liya sharibu da waɗanda har yanzu suna hannun boko haram mun karfafa ci gaba da addu'o'i a matsayin eh, ɗarikar ekuwa ko kuma majami'ar ekuwa me kuke yi don haɗa hannu da gwamnati domin a samu nasara kan matsalolin tsaro da sauran abubuwan da kuka yi magana a kai yadda an san ekwa tuntuni sun fara aikin asibitoci makarantu su har ma sun kafa waɗansu sanoyi kamar na ekwa rural development wanda tana kasuwanci ah, kasuwancin eh, inganta rayuwar ah, mutane jama'a ma duka ba ma ga krista kadai ba. Wasu da suka halarci taron sun bayyana fatar hukumomi su dukufa wajen tabbatar da tsaro a kasar. Sunana Reverend Yuel Solomon daga DCC Kume, Gombe State. abubuwan suna faruwa wanda yana da gurguntar da abin da mu muke kokuwan yi a cikin kasa. to idan haka yana faruwa sai mu tara abin baya tafiya yadda ya kamata dole ne a nemi yadda za a yi a ɗan ja hankalin shugabanninmu na ƙasa a najeriya yadda za a samu zaman lafiya idan waɗansu suna yi waɗansu suna rushewa sai ga tara ƙasar ma ba zai tafi ba sunana reverend philip danjuma shi chairman nami na dcc to kukan da muke yi da kuma kiran da muke wa gwamnati kada ya bar da rukunan a baya ta yi kokari mu da tunaninmu akan watsa karfe da karfe domin cewa manufan wani abu to don haka idan gwamnati za ta goyi bayan mu ga kokarin da muna yi bancin addu'o'i da shawarwari muna namu gwamnati mata iyakan kokari ta ga cewa abin da ke daidai a ga an yi shi a daidai lokaci a taron an kuma kaddamar da taken ekwa Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. A jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ne wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin Wakari da ke kudancin jihar inda aka samu asarar rayuka da kuma kone-konen gidaje. wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz daga yola na dauke da rahoton shi dai wannan sabon rikici na mako zuwa ne fa kasa da mako guda da wani taron sulhu da aka tsakanin al'ummomin na jikun da kuma tibi sabon rikicin ya barke ne da safe wannan rana ta asabar inda shugabannin al'umman jikun ke ma zargin tibi da kai musu hari a kauyen cinko mr benjamin bako da ke cikin shugabannin hadakar ƙungiyar al'ummar jikun a najeriya ya ce an kona musu gidaje da kuma asarar rayuka ba ma ga waɗanda aka yi awon gaba da su suna ta harbe-harbe zuwa cikin gari na rikitar da mutane kawai mm. tun da aka yi wannan taron a ranar hudu ga wannan wata mm. ina gan harbe-harben da aka shigo da shi kusa da cikin wukari ya fi so hudu a mutanenmu da aka kete shi haka nan da su tamanin su an riga an yi sulhu Bere su koma su duba gonansu ya suke ba tare da rike wani adda ko wuka a ba amma aka kama so an yanka yanzu aka gawan da aka cinta an kawo cikin gari guda tara mai sannan in ka nufa ta hanyar wukari kusa da hanyar takum akwai wani gungun kibayen da suke nan a wurin sun kakkama mutanen mu jikunawa su tun tafi da su sai su buga waya cewa suna son miliyan kaza. To sai dai kuma a martanin da shugabannin al'umman tibi suka maida ta bakin honorable obiyoci suka ce ba haka zancen yake ba tare da cewa su ne ma aka so matakala lokacin da aka yi musu hari a kan jutar. Cikin jiya wancan yi mitin su fada-fada sun je suka yi mitin cewa mm. kara yi abin nan. Mm. Sai da asuba kawai sai aka kawo hari a lafi mai border town eh. between eh, benue and taraba gani asuba aka kashe haka kawai aka shiga asuba aka kashe mutane goma sha aka aika kone-kone aka diba aka sata kayan mutane aka diba kayan mutane a wajen. To wai ku shugabanni ba kwa tsawatarwa ganin kan cewa kullum tsakanin jukun da tibi a wannan wuraren sai samun tashin hankali ku shugabanni ba kwa ɗaukar mataki ne? Eh, eh Abdulaziz kasan wannan abin shine za a samu irin wannan kuma idan gwamnati tana da interest abin da yake faruwa idan gwamnati ta siya ko da yake kasan ma haka na abin yake amma namu ne ya fi wasu wurare idan shekara talatin na ya wuce na abin da yana ta yin abu daya kina eh, shekara daya bi uku sa yi shekara daya bi uku. ya zuwa yanzu hukumomin tsaro a jihar taraba ba su gane haske ba domin ko da na tuntube shi kakakin na 'yan sannan jihar dsp david misal sakon katta kwana ya aiko min na cewa an dauki mataki yayin da shi ko shugaban karamar hukumar ukari mr adi daniel ya bayyana damuwarsu game da tashi-tashi hankulan da ke wakana a yanzu. mun suruhu mun ce su dawo gashi ma sun fara suna dawowa shekaran jiya sun zo da yawa jiya sun zo da yawa to ba mu sai ko me ba su ba sun zo su ko na koyo. kowane mataki kuka ɗauka a karamar hukuma. eh to yanzu mu dai muna kiran gwamnati ne dai su sa hannu because mu a karkashin mu jukunawa kaga ba jukumi da tv ba mu son damuwa muna gaba cewa duka mu abu ɗaya ne bai kamata muna fada da junan mu ba amma kowane rana su kawo su tafi su kawo su tafi muna kira ga gwamnati na federal government su duba abubuwan da wannan mutane suke muna Mr. Adi Daniel kenan da ke zama shugaban karamar hukumar ukarin da ke kudancin jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar su balan gwari kan masarautar rano da ke kanan dabo da kuma ansar tambayar su garba sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakoki to bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin masarautar rano idan su balangwari na saurare to ga ansarku da wakilinmu a kanan dabo mahmud ibrahim kwari ya samo daga dr tijjani muhammad naniya na sashen tarihi na jami'ar ado bayar ta kano mahmud ibrahim kwari gare ka Dakta Tijjani naniya daga cikin masu sauraron mu sun aiko suna so su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano duk da cewa kamar masarautar kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai to amma dai watakila a tarihance tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta za mu so a mana bitar wannan tarihi. auzubillahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ita rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake suwa kasashen hausa bakwai tana daga cikin hausa bakwai da ake cewa tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ga bagauda ana ganin uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkansu 'ya'yayen bawo ne shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda to a 'ya'yan bawo ɗin rano shine ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi zamna kogi shi ne autan bawo amma rana gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunanta rana ba sunan babban inda ake zaune zamna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan hmm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu kuma ta samu sunan rano saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa da ya fi shekara dubu da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta mm. kuma sunansa zamna kogi mm. to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya yi rayuwarsa a karni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida na lokacin giji masu yi mulkinsa to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shi ne suka mallake ranu suka fi karfin rani suka shigo da ita cikin mulkin su to amma ta da haka suna girmama rani kuma suna bata matsayin ta ba su kai musu waɗan sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to ran sai ta kaji wannan albarkar cewa tun da eh, ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkinta ba sai aka bar sarkinta aka in kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba a canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su. To kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne. to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne ya wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba? eh ba wakilta shi ba ka san wato yanayin yadda wannan abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa mm. da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai waɗanda suka yi kaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi karfafa ta su ba gauda domin wannan kauraci ta kunshi mutane ne da yawa akwai jama'a eh, mutane da yawa jama'a sun ɗaruruwa ne waɗancan dan mutane goma ko ishirin ko talatin ko hamsin sun yi kaura hmm. akwai su da yawa sun yi kafin su ba gauda amma lokacin su ba gauda hmm. wata matsala ce ta so a can yanki na daura wanda ya taso ta yayyuwa yiwa yunwa ta yayyuwa rashin ruwa ne ko ya ta da wani bala'i ne mm. to sai jama'u da yawa suka taso mm. to shine suka zo har suka zo suka rinjayi mutanen da suke wajen suka kafa mulkin su to wannan abin ne ya faru to ayarin da suke towa shi wanda ake kira autan bawo wato rano mm. shi zamna kogi shi ma daga shi ma ya to nasa jama'ar an ce ga yayansa wanda sai uba ɗaya uba ɗaya to to shi eh. kuma da ya to eh. ina zuwa shi kuma sai tafi wani yankin ya je je kafa bai zo ya zauna a eh. Kano ba wurin yayansa ba haka to sai kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakokin duniyoyi idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Tarayyar Soviet ce ta fara harba kumbo na farko mai dauke da tauraron dan adam mai suna Sputnik zuwa sararin Subhana a ranar 4 ga watan Oktoban shekara ta 1957. A ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar ta 1957 kuma tarayyar ta Soviet ta kaddamar da kumbo mai dauke da tauraron dan adam mai suna Sputnik 2 dauke da wani kare mai suna Laika wanda ya mutu. ita kuma amurka sai ta kaddamar da kumbanta na farko mai suna explorer 1 a ranar 31 ga watan janairun shekara ta 1958 a ranar 19 ga watan agusta na shekara ta 1960 tare da soviet ta kaddamar da kumbanta mai suna sputnik 5 mai dauke da wasu karnuka biyu masu suna strelka da belka a karan farko sun rayu A ranar 12 ga watan Afrilun shekara ta 1961 wani ɗan sama jannatin ƙasar Rasha mai suna Yuri Gagarin ya zama mutum na farko da ya gitta ya kuma bi falaki a can sararin Subhana. A ranar biyar ga watan Mayun shekara ta 1961 kuma Alan Shepard ya zama ba Amurke na farko da ya kusanci falaki a sararin sama. A ranar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1962, John Glenn ya zama ba Amurke na farko da ya shiga falaki a sararin Sabahana. Ita kuma Valentina Nikolayeva Tereshkova ta ƙasar Rasha ita ce mace ta farko da ta doshi falaki a sararin sama. Ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 1965 sai wani ɗan sama jannatin Rasha mai suna Alexei Leonov ya zama mutum na farko da ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da kafa cikin sararin subhana saboda komai ya isa wajen baya nauyi ko misali zaratin don haka baya faduwa bayan ɗan rasha ɗin sai kuma wani mutum mai suna ed white ya zama ba amurki na farko da shi ma ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da kafa a zangon falaki A ranar uku ga watan Fabrairu shekara ta 1966 wani kumbon rasha mai suna Luna 9 ya zama kumbo na farko da ya sauka duniyar wata. Bayan kumbon rasha sai kuma na Amurka shi ma ya sauka duniyar ta wata a ranar biyu ga watan Yunin shekarar 1966. Ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 1968 kuma sai kumban tarayyar Soviet mai suna Zone 5 ya zama kumbo na farko da ya kammala zagaye falakin duniyar wata ya kuma dawo nan duniyarmu. Sai Amurka ta ce haka ko Don haka ranar 21 ga watan Disamban shekara ta 1968 sai ta kaddamar da kumbanta mai suna Apollo wanda daga bisani ya zama kumban farko da ya zagaye falakin duniyar wata da bil'adama ciki. A ranar 20 ga watan Yuli sai wani Amurke mai suna Neil Armstrong da abokin tafiyarsa mai suna Buzz Aldrin shi ma ba Amurken suka zama mutane na farko da suka sauka duniyar wata. Tun sannan an ci gaba da rige-rige da kuma gasar nuna bajinta da fasahar zuwa falakin sammai tsakanin Amurka da Rasha har zuwa shekara ta da uku lokacin da kasar China ta zama kasa ta uku da ta tura mutum zuwa sammai lokacin da ta tura yan liwe ta kumbanta mai suna shenjo 5. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin masarautar Rano. da kuma ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin dr tijjani muhammad naniya na jamar ado bayar ta kano da kuma wakilinmu a kanan mahun ibrahim kwari da mu da wanda ya haɗa mana sautin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Baffa Haruna Bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka inda ya ce al'ummar Sudan Allah ya sa zanga-zangar taku dai ta haifar muku da ɗa mai ido domin a baya wasu ƙasashen an yi boran amma ana nadamar yi. Sai daga Aliyu Usman taka lafiya inda ya ce to ministan kuɗin Najeriya Zainab Ahmad ki sani dukkanin wani yunkurin ƙarawa man fetur kuɗi ko janye tallafin man fetur ɗin ba zai taɓa karbuwa ba a wurin talakan Najeriya. Kada ministan kuɗi ta manta da irin halin kuncin rayuwa da talakan Najeriya yake ciki na rana zafi inuwa ƙuna. Ƙarshe nake cewa mahukuntan tarayyar Najeriya da su guji kai talakawan Najeriya ga bango. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na fada inda ya ce salam VOA Hausa muna taya sojojin ƙasarmu Najeriya addu'ar Allah ya ba su nasara nasarar murkushe barayin shanu da kuma masu garkuwa da mutane. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gargadi mutanen nahiyar kudancin amurka kada su amince da wani shirin saka jari ko wani taimako daga manyan kasashe da ke gogayya da amurka wurin tattalin arziki wato china da rasha yana mai cewa amurka kadai ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda da yake jawabi a santiago na kasar chile pompeo ya ce amurka tana ganin lokaci ya yi da kasashen nahiyar kudancin amurka za su samu damar karfafa demokaradiyya da ci gaba da kuma zaman lafiya a wannan yanki na duniya ya ce dama wato da dama dama ce gare ku ko ku kama ko kuma ku yi rashinta masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai solomon abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau voitech zanga-zanga ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya.